Jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum mu da haka mu kuma da yake saduwa a cikin shirin namun labaran sashen Hausa na ranar yau dinnan Alhamis 6 ga watan Mayu na wannan shekara ta 2024 shirin za mu soma da fada Prime Minister inda a ranar ta yau Prime Minister shugaban gwamnatin kasar nan Ali Muhammad Lamin Zai ya gana da jakadan kasar Shin da ke aiki a nan Nijar hulɗa tsakanin ƙasashen guda biyu ma'ana tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙasar Shin na daga cikin muhimman batutu wanda tattaunawar tasu ta mayar da hankali a kai. daga nasu bangare ministan kasa ministan da ke kula da harkokin cikin gida general da brigade muhammad tumba da wata muhimmiyar tawaga ta jami'an gwamnatin kasar sudan da suka zo na nijar dangane da wata ziyara aiki su ma tattaunawar da suka yi ta mayar da hankali ne akan dangantaka hulɗa ta girma da arziki da ke akwai tsakanin kasar nijar da kuma kasar ta sudan ministan kula da harkokin samar da ruwan sha da kare muhalli colonel mai zama abdullahi ya kammala ziyarar aikin da ya kai a cikin jihar da da yake yi wa manema labarai abokan aikinmu na huskar jihar ta damagaram ya tabbatar musu da cewa ya gamsu matuka sannan kuma in allah ya yarda nan da dan lokaci za a ga canji a cikin tafiya ma'aikatan na samar da ruwan sha da kuma kare muhalli a cikin jihar ta da ga abin da yake cewa ka shigo ta tanit a cikin karkara kankara mun je mun gani inda wani proje na bank mondial da yake kama ma niger ake aikin wannan ramun da ake cewa gina kaci daga nan kuma sai muka komo a garin guntu wurin da muka zo muka iske kamar famfi na zamani da an kai da yake ba kamar gari hudu zuwa biyar ruwa da muka fito daga can muka biyo wurin cibiyar ruwan nan da take aiko ruwa a damagaram daga arunguza to kun san nan babban magana in ka ce ba da magaran ruwa kenan babban magana to saboda ne sai da muka tahi aka ce gani ya kori shi matakan da aka ɗauka ko da ake nan ana ta ɗauka na ya nesa a a ciwo kan wannan abun akwai forage-forage da ake nan ana yi sabi akwai wuri inda ake nan ana wani aiki tun da damana ce ta kusanto na wanda za a iya tarban tara ruwa to hallo dai abin da ya shahi wajen ruwa kuma wajen cikin karkarar murya inda muka zo wurin wata cibiyar ruwa ita ma a gafati da ya zamanto kamar komin-komin duka na wani kolaram da wani ce karamin gunduma na tabiyar ta da magaram da sauransu duka suna ba su ruwan sha a nan wurin mun je wajen aikin gandari da aka tanada aka tada wannan aikin abokin aikinmu na minista mai kula da noma da kiwo ya zo ya shiga jagorancin tada wannan aikin muka ga ya dace mu tsaya mu duba mu gani to nan ma kuma dai mun ji daɗi ga yadda mun ka iske a kwana goma yadda aikin ya kai mun ya da zango a dogo inda muka zo muka iske wata kungiya mai zaman kanta mai hannu da shuni ta kama inda take horarsa kamar yara ɗari uku da suka zo daga gari takwas ake ba su horo bisa abin da ya shahi sauya yanayi kuma bisa yadda ya ake ayi tattalin icciya a kai lokacin da za a shifka shi mun kai zango a bande inda muka zo muka iske kuma nan cooperative masu aiki shi ko na ɗiban zumuwa kuma sai mu ce ke mun yi farin ciki ga abin da muka iske gaskiya ne daga wajen ma'aikatanmu akwai yan kurakurai inda kaman eh, ma'aikata ba su ishe su ba ko wani kayan aiki ba su ishe su ba wannan duka mun doka mun rubuta shi zai zama na kaman eh, abu na nazari wanda za mu iya mu gani cikin lokaci kaɗan kakane za mu yi mu ciwo kan wannan abu magabata na gwamnatin na gargajiya na gundumar dogon dutse a jihar doso sun shirya sabka ta alkur'ani mai tsarki tare da yin addu'o'i na roƙon allah ya ba nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa haka zalika ya ba mu damuna mai albarka wakilinmu omar bube ya aiko da wannan rahoto domin ƙarin bayani daga can doso. Wannan karatun ya kasance amsa ce ga kira wanda shugaban kasa shugaba na majalisa mai kula da tabbatar da diyoci da kuma kwanciyar hankali a nan kasar ta ta Nijar, Janar da Brigade Abdurrahman Achani ya yi zuwa ga sarakunan gargajiya da dukkanin malumai na nan kasar ta ta Nijar don roƙon Allah mai kowa mai ya sabkar da kwanciyar hankali da damana mai albarka a cikin kasar ta ta Nijar. Cikin dai bayanan nashi mai martaba sarki na Arewa yayi muna gogarumin bayani bisa dalilan ita wannan haduwa makasudin wannan taron shine bayan mun sadu da shugaban kasanmu na niger cewa da general jani ya yi kira gare mu saraki na cewa mu koma cikin kasashenmu mu yi kokari da mu da malumma da jama'anmu mu sa hankalinmu cikin zaman lahiya sa hankali cikin zaman lahiya shine mu uwayen ƙasa ne mu sa addu'a kamar yadda kun ka gani na an sabke Kur'ani kuma za a ci gaba da addu'a na cewa Allah mai kowa mai komi ya kamuna kwanciya hankali da zaman lahiya cikin Nijar. Mu ƙara addu'a duka inda sojojinmu suke masu ba da kariya ta fannin tsaro duka inda suke Allah ya ba su nasara bisa a zalume waɗanda kunka sani ba gera ba dalili suna addaban mutanenmu masu ayyukansu musamman manoma da makyaya. Bayan wannan ma ina so kuma malumma in su yi wannan addu'a su ƙara muna addu'a cewa wannan damanan Allah ya sabke muna ita da alheri. Sannan an yi ita wannan haɗuwar gaban idanun kaftan yahu ada kantoma na gunduma ta duci shi ma dai ya faɗi albarkacin bakin shi. Ina muku godiya mutanen dogon duci da lalle mun zo don wuce mu iska mutane da su a haɗin kai a yi addu'a dare da rana saboda kafin zaman lahiya in ka zama lahiya wa kowa shi na jin daɗi ko kar arziki ba zama lahiya ba ka arziki nan daga ƙarshe muna tunana muku da cewa wannan haɗuwa ta samu halartar malumai da sun ka hito daga sassa daban-daban na gunduma ta duti da ma sauran magabata da sun ka zo domin halartar ita wannan haɗuwa mu karkare shirin da raskunan da muke kawo muku lokaci zuwa lokaci dangane da ayyukan da jami'an tsaron ƙasar nan ke yi wajen yaƙi da al'amarin ta'addanci da wasu miyagun ayyuka da ke iya kawo cikas ga tafiyar ƙasa. To idan muka dubi sakamako na baya-bayan nan daga ranar biyu zuwa ranar biyar ga watan Yuni sojojin na mazajen daga sun gudanar da ayyuka da dama a cikin nasara daga wannan wuri zuwa wancan domin samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a cikin ƙasar nan dangane da yakin da suke yi da ta'addanci da waɗansu miyagun ayyuka da ke yin cikas ga al'ummarmu. Ta haka ne a cikin jihar Talabiri inda rundunar almahau ke gudanar da ayyukanta a cikin wannan yankin a farkon mako sojojin sun gudanar da kame-kamen mutane har guda hudu ta haka ne da farko suka kama wasu mutum biyu da ake zargin suna kai ma 'yan ta'adda kayayyakin da suke amfani da su an kama su ne a garin dan mai toka mutum na uku shi kuma an kama shi ne a garin gawo saboda zargin da ake yi masa da hannu a cikin harin da suka kai ma jami'an tsaronmu a garin tullun damisa inda wasu jami'an tsaronmu guda shida suka rasa rayuka sannan mutum na ƙarshe an kama shi ne a tamules bisa zargin da ake yi mishi da hada baki dumu-dumu da 'yan ta'adda dukkan mutanen guda guda hudu dai tuni an mika su ga hukumomi domin ci gaba da gudanar da bincike a kansu dangane da rundunar niyya da ke gudanar da ayyukan ta a ƙetaren gulbin isa daga yamma kuma a kokarin da sojojin ta ke yi na hana 'yan ta'adda walwala a cikin wannan yanki sun ci gaba da gudanar da binciken kwakwaf daga wannan wuri zuwa wancan wanda a ƙarshen makon da ya gabata aka yi nasarar kama wani mai da ake jin za a kai ma 'yan ta'adda ne shi dai wannan man jami'an tsaron da ke sintiri ne bisa hanyar ya mai zuwa na maro suka kama shi kimanin litir dubu ɗaya na isansi hakanan kuma a wajen kakasi wasu sojojin sun kama wani mutum ɗan ta'adda a daidai lokacin da yake gina rame domin binne wani bom na gargajiya da suka sarrafa da niyyar cuta ma jama'a to game da haka jami'an tsaron na sake jaddada ma jama'a farar hula cewa su yi hatara da taka tsantsan dai game da ayyukan da rundunar niyya ke yi dabra da ayyukan da take yi na samar da tsaro to jami'an tsaron ta sun ci gaba da gudanar da waɗansu ayyukan na ƙarfafa dankon zumunci da mu'amala ta gari tsakaninsu da jama'a farar hula ta haka ne a garin wanzarbe sojojin suka ci gaba da rarraba ma jama'a farar hula masu ɗan ƙaramin ƙarfi kayayyakin abinci a cikin jihar tawa yankin gundu matiliya inda aka gudanar da aikin nan ko kuma horon nan na kara ma sojoji ilimi ta fanni hikimomi da dubarun yaƙi wanda aka yi wa lakabi da tarhanakal to shi dai wannan aiki na horo da ya haɗa ƙasashen niger mali burkina faso da kuma togo haka zalika da chadi an kammala shi ne a ranar uku ga watan yuni bayan an kwashe makonni biyu ana gudanar da shi shugaban rundunonin sojan Nijar baki daya General da Brigade Musa Salau Barmu shine ya jagoranci bikin kammala wannan horo da aka gudana a cikin barikin sojan Tiliya. Haka zalika bikin ya samu halartar mayya-mayyan magabata na sojoji da kuma farahula hula da kuma tawagogin kasashen Chad da Togo waɗanda su ma suka halarci wannan horo kamar da muka yi muku bayani. a wajen bikin kammala wannan horo an gudanar da wani gwaji na halbi da harsasai na gari wanda hakan ke tabbatar da irin yadda sojojin na mazajen daga suka samu ƙarin ilimi dangane da magana hikimomin da dubarun yaƙi daga wannan wuri zuwa wancan a cikin jawabinsa na kammala wannan horo general de brigade musa salau barmu ya buƙaci dukkan waɗanda suka halarci wannan horo da su yi tsit ma'ana su yi shiru tsawon minti guda domin tunawa da 'yan uwa sojoji waɗanda suka rasa rayukansu a hilin daga yayin da suke yaƙi da ta'addanci sannan kuma ya isar da kyakkyawan yabo tare da godiya ta musamman zuwa ga kasashen togo da kuma chadi da suka amince domin halartar wannan horo na karin ilimi da aka yi wa suna tarhana kal wanda ba shakka amsa ce gamsasshiya ga barazana iri-iri da ake fuskanta ta fannin tsaro sakamakon hare-haren ta'addanci a cikin kasashen namu a zalika general de brigade musa mu ya sake jaddada cewa yana da matukan muhimmanci a ba da hankali kwarai da gaske ga magana karfafa hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa idan ana son a yi nasara dangane da wannan yaƙi da ake yi da barazana iri-iri ta tsaro domin jaddada muhimmancin wannan horo na karin ilimi shugaban rundunonin soja na Nijar General Brigade Musa Salau Barmu ya yi tuni da wani karin magana da ke cewa duk wanda ke son zama lafiya to wajibi ne sai ya shirya yaƙi saboda haka wannan horo ya zo daidai lokacin da ake buƙatarsa idan ana son lalle a tunkari duk wata barazana da ke kawo ma al'ummomin ƙasashen mu cikas. sai dai kamin jawabin na shugaban rundunonin sojan na Nijar General Brigade Musa Sarobar mu sai da babban kwamandan da ya kula da jagorancin wannan horo na karin ilimi Colonel Major Mamman Sani Kiyau ya yi magana da farko inda ya yi bayani ɗaya bayan ɗaya akan raskunan ayyukan da aka yi tsawon wannan horo na makonni biyu inda ya bayyana cewa duk wani gurin da aka sa gaba an cin mishi ba tare da bata lokaci ba a cikin fara'a. ta haka ne bayan magana harkokin tsaro ta fannin kiwon lafiya marasa lafiya da dama ne suka samu aka duba lafiyarsu aka kula da su kuma aka yi musu magani kyauta sannan ta fannin abinci kimanin mutum dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da tasa'in ne masu ɗan ƙaramin ƙarfi aka rarraba ma kayayyakin abinci kyauta kana ta fannin ilimi ɗalibai dubu ɗaya da ɗari biyar ne za a ba kayayyakin karatu kyauta ruwan allah amma daga shekarar karatu mai kamawa an dai kammala wannan biki a cikin farin ciki da murna wanda hakan ke tabbatar da cewa magabata sun gamsu kwarai da gaske kuma za su ci gaba da tattaunawa lokaci zuwa lokaci akan duk wasu abubuwan da aka tabo a cikin wannan horo wanda ba shakka zai taimaka wajen inganta aikin da sojojin mazajen daga ke yi don samar da tsaro haka zalika ya kara karfafa dankon zumuncin da ke akwai tsakanin su a cikin jihar tatawa dangane da rundunar shara a cikin daren biyu zuwa safiyar uku ga watan yuni wasu sojojin da ke aiki bisa bariyar ta kawo zuwa cinta sun kama wata mata da ake zargi da fataucin miyagun kwayoyi an same ta da kwamusa goma sha biyar na tabar waiwai da kuma miyagun kwayoyin pregabalin dubu biyu da ɗari biyu da hamsin haka zalika da maƙudan kuɗi a cikin jihar agadez yankin tsaro na biyu da na takwas wasu sojin da ke sintiri a dirku sun kama wasu motoci biyu da ko kaɗan ba a yarda da su ba bayan da sojojin suka yi nasarar tsaye da motocin suka kuma kama mutum uku da ke cikin su an same su da wayoyin salula sannan kuma da bidiyo da suka ɗauka na tsarin da jami'an tsaronmu suka yi domin samar da tsaro a yankin a ranar hudu ga watan yuni da maraice kuma wasu sojojin da ke sintirinsu na yau da kullum a wajen inna bangrit sun kama wata mota da ba a yarda da ita ba da aka bincike ta an kama bindiga aka karan set a ciki da sharjar ɗinta cike da harsasai haka zalika da miyagun kwayoyi masu yawa da kuma wasu na'urori iri-iri da ake zargin za a kai ma 'yan bindiga su ne a cikin yankin yamai inda rundunar 'yancin ƙasa ke gudanar da ayyukanta a ranar litinin ɗin da ta gabata sojojin sun